لا ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وسورته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله barka markaduwa wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 23 ga watan ramadan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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عزيز عليم لفظ تلك yana komawa ne zuwa ga tattaunawa da ta faru jiya wanda muka karanta tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da mutanensa wato falan ma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi har yanzu a falan ma ra'a al-qamara bazidan qala hadha rabbi falan ma ra'a al-shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar wannan tattaunawa da suke har yanzu a inda yake wa kaifa asafu ma ashraktum wa la takafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amri in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yulbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun wadannan al-amra gaba daya su ne Allah ya isara zuwa garin cewa wa tilka waɗancan lamurra da kuka ji hujjatuna su ne hujjojinmu ha ibrahim waɗanda muka bayar da su ga annabi ibrahim ubangiji ala ne ya lakkana hujja akan harkar sai da zai faɗi magana abokin adawa ba zai iya tsire ka ba ana kaulihi akan mutanen narfa'u darajatin man nasha lalle muna ɗaukaka darajoji wanda muka ga dama wato mutunci ta ji akan wani shi na rabbaka hakimin alim lallai ubangiji ka shine hakim mai hikima sannan kuma alim masal ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من ba shi baiwa ta annabi ishaq a matsayin ka wa yaqub da kuma annabi yaqub a matsayin jika shine wa habna lahu ishaq wa yaqub nafila wa kullan bi anna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim ila alkhairat wa iqam as-salati wa ita az-zakah wa kanu lana abidin wa kanu lana abidin wato min ba shi annabi ishaq sannan mun ba shi duka yaqub kullan hadaina kowane ɗaya daga cikin su ne duniyar da shi shiriya khassa bayan shiriya amma akwai shiriya amma wato mutum ya zama shiriye ke mutsatsi ana nufin musulmi akwai kuma shiriya khassa shine bayan kasancewar ka musulmi a mai ka annabi ko manzo kullan hadaina kowanne daga cikin su mun shirye da shi da musulunci mun shirye da shi da annabtaka da kuma manzanci wa nuhan hadaina min qabl haka annabi nuhu alaihi salam ya tsayar da shi min qablu in kafin annabi ibrahim da ishaq da yaqub wa min zurriyyatihi daga cikin zurriyyarsa dawud akwai annabi dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika nabiyul muslimin kamar haka ne muke yin ko ga masu ihsani wa zakariya annabi zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min salihin kowanne daga cikin su cikin salihan bayi wa isma'ila wal yata'a a wata kira'a wal laysa'a ko ce an ko an yasa duk ne wa yunus da kuma yunus wa da kuma annabi lut wa kullum kowanne daga cikin mun ta akan halittun ko mutanen zamanin sa min daga cikin iyayensu wa zurriyatihim da kuma zurriyatu su ne ƴaƴa da dikoki wa ikhwanihim da kuma ƴan uwansu yayyansu ko kannansu wa bi tabainahum duk mun zabe su wato mun ji su wa hadainahum ila siratin mustaqim mun kuma koyar da su zuwa ga tafarki wanda yake da ana akwai abubuwa guda uku da ya kamata mu lura. Abu na farko lokacin da Ubangiji ta ala ce kullum hadaina ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته لفظ من ذريته menene inda lamiri ke komawa yana daga cikin zurriyarsa zurriyarsa kiwa shi annabi Ibrahim ko kuma shi annabi Nuhu alaihi salam ya fa ban fahimta ma'ana min zurriyatihi yana daga cikin zurriyarsa ya yake cikin zurriyarsa Dawud Sulaiman Ayyub yusuf musa har zuwa karshen waɗanda aka ambata idan mun ce lamiri na komawa zuwa ga suna mafi kusanci wato abdamir ya aure ila akhar mansur to sai zan zuwa min zurriyatihi lamiri na komawa zuwa gaba annabi ruhu alaihi salam dai shine a kusa wa min an adaina min qabl wa min zurriyatihi ay min zurriyati nuhu haka wadansu malamai suka ce abdamir ya aure ila akhar mansur wadansu malamai suka ce a ai gaba ɗaya annabi ibrahim shine sahibul qissa iskar ce. da haka wannan zurriyatihi lamiri na koma zuwa ga annabi Ibrahim alaihi ina ba dan faita wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika nabi al-mursalin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin to anan gurin wanne ne zancen da yake kusa tsakanin mutum ne da yake da lamiri na koma zuwa ga annabi Ibrahim ko mutum na koma zuwa ga annabi Nuhu alaihi salatu wa salam da yawa daga cikin malamai suka ce wato zai fi kusa a ce lazirin na komawa ne wato ainihin zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam da yake sahibin kisa yana ba ta mahimmanci wato shi ne sahibin kisa da haka lazirin na komawa zuwa gare shi to amma tambayar da malamai suke kawowa a nan gurin shi ne a cikin waɗanda aka yi kididdiga an ambaci annabi isa alaihi salam an gane ku wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin annabi isa alaihi salam din yana cikin zuriyar gidan annabi Ibrahim abin da suka fi kawo wannan magana shi ne suka ce idan kana da ɗa namiji a iya danganta shi cikin zuriyarka aka kanka wanda ɗanka namiji ya haifa kuma a iya danganta shi cikin zuriyarka amma kanka wanda ɗarka mace ta haifa baya cikin zuriyarka da aka idan an tashi mara bangado ibnu ibn yana cin gado ina ba ta fahimta haka bintul iblis ita ma tana cin gado wato mace wadda ɗanka namiji ya haifa tana cin gadon ka ina ba dan banta amma ibnu bin wato da wanda bikar ka ta mace ta haifa ba da kula da ka haka ɗanka wanda yarka ta mace ta haifa kaga bikar ka kenan wanda yarka ta mace ta haifa ba zai kula da ka dan ka'ida dangantaka tana bin bangaren uba ne ba bangaren uwa ba ina ba kan fahimta da aka suka ce banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al-aba'id ma'ana idan kana son ka san su ne ƴaƴan mu sune banu abna'ina dukkan ƴaƴan da ƴaƴan mu ba za su ka haifa to wannan ƴaƴan mu na ƴaƴan mu ne wa na amma ƴaƴan mu mata kuwa banuhunna dukkan ƴaƴan su abna'ur rijal al-aba'id ƴaƴan wani gidan ne kan daban ba mu ba ba ƴaƴan wani da haka ba za su shiga da ina da ran mai to idan ka dauke mai kadir a haka yaya za a sai annabi annabi annabi Isa alaihi salam cikin zuriyar gidan annabi Ibrahim tare da cewa shi annabi Isa hikimar Allah ta kaddara a samar da shi ta hanyar uwa kadai ba tare da uba ba ko ba a dingina a mutum ta a ce ɗansa ne sai in ɗansa namiji ne ya haifa ba yasta mace ba ina da ran mai da kuma kuka ce an yafa ne da bi min bab at-taklif wato dan a rinjayar da janibin al-umuma ala janibin al-ubuwa tunda sha'at qudratan sha'at qudratu Allah subhanahu wa ta'ala ijadahu min ghairi adl tunda qudran ubangiji ta zartar da samar da shi wato ainihin ba tare da uba ba ina fata an fahimci wannan shi ne min azaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim وانتبيناهم وهديناهم الى صراط المستقيم. ذلك هدى الله يهدي جزاء بذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يأتوا بها هؤلاء فقد

zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wannan ita ce shiriyar Allah wanda da ita ne yake ce da wanda ya so min ibadihi cikin bayinsa walau ashra inda ake za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da dukkan abin da suka kasance suna aikatawa ya rufe ya lalace da aka ce walau ko ana magana ne ba da annabawan da bayani sai da bada annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa dawud sulaiman yusuf harun dukkan su ne Allah ce walau asraku illa a ce za su shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suke aikatawa ya rufe wato sai wannan yi nuna shirka tana rufe dukkan aikin da dan adam zai da haka ubangiji ta ala yake da manzon sallallahu alaihi wa sallam wala tad'uhu ilayk wa ila alladhina min qablik la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'budu wa kun min al-shakirin ma'ana mun wahayi zuwa gare ka kuma mun wahayi zuwa ga annabawan da suke kafin ka inda a ce za ka yi shirka a cikin aikin ka da gaba daya aikin da kai ya rushe kuma da ka zanto cikin wanda suke haka malamai suka ce an faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan magana ne bisa da sharadi Allah ya san cewa manzon sallallahu alaihi wa sallam ko wani annabi cikin annabawansa babu yadda za a ɗaya daga cikin su yi shirka amma jingina magana zuwa gare su cewa inda za su yi da za ta faru ana yi don saboda da yake kun mutane su fada ku wato ku shiga ta yake su fada wanda ya kuskure ya shirka domin ko da mutum ya kai matsayin annabtaka inda zai shirka aikin shi zai rufe to na da wanda ke ba annabi ba wannan na nuna muhimmin shirka kenan a cikin addinin musulunci ulai kan ladina atayna hum kitaba wadannan sune wadanda muka bayar wa littafi ko ku ce littafai al-kitab wato anan al-din ismun jinsi nam al-dalam fi jinsiyyah waɗanda muka ba su littattafai wal hukuma ko muka ba su hukunci a hannu wal nubuwa ko muka ba su annabtaka fa in yakfur biha haula'i in waɗannan ana nufin waɗannan kafirin da suke raye da su kai wannan annabi in suka kafircewa annabtakar da aka baka ko annabtakar da aka bai wa annabawan da suka yake a baya wanda ake baka labarin su fa kadu sanna biha qauman laysu biha bikafirin hakika mun fuskare wadansu mutane biha sai imani da annabtakar wanda yake laysu biha bikafirin su ba su kafirce abin da idan mutanen maka sun kafirce maka Allah ya ce mun tattale waɗansu mutane ko bi imani da kai idan mutanen maka sun kike musanka mun tattale waɗansu mutanen za su taimake ka idan ba su ba da gaskiya da kai ba mun tattale waɗansu mutanen da za su ba gaskiya da kai abin nufi dai mai da'awa ya yi da'awa amma ubangiji ta ala ne ke da ikon sun su kuriya a cikin zukatan masu sauraro kuma daidai lokacin da wani zai tashi dawa da da'awar ka ba dare ba rana yi amfani da mukaminsa da matsayinsa wajen yaƙe ta a daidai lokacin ubangiji ta ala zai zaɓa maka waɗansu sojojin da zai su suna cin aiki dare da rana dan da'awar ta ta ci gaba da wannan daga cikin taimakon da Allah ke biyo da shi kuma galibi gaskiya ta kan samu wannan taimako ne kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke faɗa cewa bayan ƙarya ta bunƙasa ta kai wani matsayin da ake ganin ba wanda ya ce la ka ce mata hanci mutane sun ma riga sun ce bai tsammani kawai gaskiya ba ka da kasowa dan ta fi ta mazajen da suka fito tuni suke tsare masu matsayi masu mukami wanda ake jin tsoron ku ake kamba masu ake ba su kaza to ana cikin wannan yanayin ne sai gaskiya ta zo dan ta nuna mu'ujizar ta sai ta murkushe ita wannan ƙarya bayan ƙaryar ta yi ƙarfi bisa da ka'idar bal naqadhu bil haqqi al batil فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ubangiji ta alaiki mukan aiko da gaskiya akan ƙarya sai ka murkushe ƙaryar sai ka ka nemi ƙarya ɗin ka rasa bayan ko da zai da ke ƙarin jiya ita take da fitowa ita take da tasiri amma kuma da karshe kuma ubangiji ta ala ya turo gaskiya ta murkushe ka ta fi ba ka fa in yasau biha haula'i fa qad wakkalna bi qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hada Allah waɗannan kuma su ne waɗanda ubangiji ta ala ya shirye da su ana nufin waɗancan annabawa ubangiji ya shirye da su shiriya amma da kuma shiriya khassa fa bi hudahu muqtadi kai riko da shiriyar su ko kai koyi da shiriyar su wannan ke nuna falala da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan sauran dukkanin annabawa da an yi da duka su annabi Nuhu annabi Ibrahim Dawud Sulaiman Yusuf Yoka Harun duk an da da annabawa sai aka kai ulaikan da zina hada Allah lalle waɗancan su ne waɗanda Allah ya jiri da su fa bi hudahu Ka yi koyi da jiri su malamai suka ce sananne ne su yanzu za a yi Allah ya ce da annabi yi kaza annabi yi tunda Allah ya ce yi koyi da jiri su to lalle ya yi koyi da jiri su to abinda wannan ke nunawa yana da a irin ta annabi Nuhu yana da a irin ta annabi Ibrahim yana da a irin ta annabi Musa da annabi Harun da Yusuf da Dawud da Sulaiman da Zakariya da Yahaya dukkan annabawan nan gaba daya abinda kowa ya fice da shi wanda kasance na annabta annabi ya sa wannan rigar shi ma ya hau wannan matakin shine suka ce ta jama'a fihi ma tafarraqa fi ghairi abinda aka rabawa sauran shi kuma sai aka haɗa masa duka a karan kansa fa yuhdahu bi kutadid yasa ladan abbas da yi karanta cikin suratul fat wurin da ake yin sujada fa gafarna lahu zalika wa inna lahu indana al-ruha wa husna ma'ab ya fadi ya sujada ko kuma aya da wannan fa karra raki'an wa ana ya fadi ya sujada aka tambaye shi me kai yake ba da shakkar cewa annabi yayi na'am aka ce kana da hadisi ka ga annabi yayi yake ba da shakkar yayi ko da ba da hadisi ko da ban gani ba sai me hujjarsa yace ai Allah yana ba da labarin annabi Dawud ne yayi sujada wajen sa da kuma annabi dawo yana ɗaya daga cikin waɗanda sai sun an'amu fa lisrafo wa min zurriyyatihi dawo da wa sulaiman kuma aka sai da annabi a ƙarshe ulaiika alladhina hada Allahu fa bihi hudafa min qisati yace waɗannan kai tsaye da shirye yace bai shakka tunda Allah ya ce annabi ya tsaye da shirye annabi yayi ko na gani ko ban gani ba ko a gabana ko ba a gabana ba dan haka tunda ina da tabbacin yayi ni ma zan yi ina ba mai ma'ana wannan na nuna talalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa da suka wuce gaba ɗaya abinda Allah ya ba su ya rarraba muka da kankanin su ya haɗawa annabi ci gaba ɗaya a karan kansa ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi don kace da suna as'alukum alaihi ajra bana roƙon kulada akan sakon da nake isar muku na addinin musulunci in huwa illa zikra lil alamin ba komai bane da wannan wa'azi da nake yi Fati sai da gargadi da dan hankali lil alamin wato an kun وعد الله حق قدره إذ قالوا ba su girmama Allah ba hakikalin girman da ya kamata a ba su siffanta shi ba da siffofi na kamala da suka dace da ba su fara masa sunaye da ya ambaci kansa da su ba irin sunayen da suke nuna kamalar da fita da ba ta shine ma'anar ma qadarullah haka kadari in kano yayin da suka rinka cewa ma anzalallahu ala basharin min shay wai fata fata Allah bai suka saukar da wani wahayi a kan wani dan adam wato waɗansu ne suka so da yi jayayyar naftin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa a madadin su yi jayayyar manzancinsa kadai sai suka yi jayayyar dukkan annabaka dukkan ma wani suka ce ma anzalallahu ala basar min shay da dai Allah bai taba saukar da kowane irin wahayi akan ma kowane mutum ba ma sai ba kwata kwata ma tunda Allah yake bai taba turo da wahayi ba bai taba sauko da wahayi ba bai taba turo da wani annabi ba kaga wannan da'awa su ariba to wata da'awa ce mai faɗi wai dan kokarin yake manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da sai Allah mata hukun sarki ya lakkana hujja akan harshen manzansa yake kun sai da su man anzala kitab alladhi ja'a bihi Musa wani ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya dace nuran wato yana mai haske da hudan linnas kuma kiriya da mutane فجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا su kallo waɗannan fi'ilai guda uku taj'alunahu tubdunaha tukhfuna qira'a biyu akan akwai ta a qira'a taj'alunahu qarafisa kuna sanya wannan littafi da aka sakar annabi Musa qarafisa takarda takarda ma'ana kuna kwafansa kuna kwafa a cikin waɗansu takardu na hannunku tubdunaha ku bayyana da waɗansu daga ciki waɗanda kuke ganin ba ku ci karo da bukatun ku ba kwa iya faɗa wa mutane wa kuna kasira amma ku koyi wani kaso mai yawa a ciki cikin irin mutuntun kuntun da kuke gani in kun faɗa in ci karo da bukatun ku da sayi sayan bukatun ku wa wannan kun malam ta alamu kuma ga shi an sanar da ku irin abin da ba ku sani ba an tuntu kan wala aba'ukum har ma mahaifan ku ma ba ku sani duwaye ku da wannan littafin da yake a bisa ga wannan tsari kuma kun ce gaba ɗaya ma ba a tukar da komai a kan kowa ba dan na ce kullu za ku da ba za ku ba ta an sa sai ka ce da su Allah ne abin nufi Allahu anzala Allah ne ya saukar da shi sun ثم ضربهم في خوضهم يلعبون sannan suka kyale su su da khawdihim wato a cikin kimorku yal'abuna wato suna ta wasa wato suna wasa da addini wasu ɗauki addini a matsayin da sai an fahimta ku to wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani a ta waɗansu daga ciki suka ce ayar tana magana ne a akan kafiran masa su ne da suka ce inkarin an annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ma an gara Allah ala basarun mai da ba da Allah bai saukar da komai ba a san kan kowa wadan kuma malamin suka ce a a ayar tana magana ne akan yahudawa da suke tare da annabi a Madina su ne suke inkarin manzancin manzon Allah to sai Allah ce man an gara kitabul ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lillah wani ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi da anan gurin kowace magana akwai abin da ake lura da ita waɗanda suka yi da'awar cewa ayat ta sauka ne kan mutanen makka sun yi da cewa surukul an'am gaba ɗayan ta mai ce daga farkon ta a karshen ta da haka nan ne za ta fi dacewa a ɗauka cewa kafiran makka ne ake nufi da wannan waɗanda cewa suke cewa ayat ta sauka ne kan yahudawa mahangar su game da hakan wato ana magana akan littafin da aka saukarwa annabi Musa ai musu ilzami da shi ai ko kun yadda an saukarwa annabi Musa littafi to wai so ka dauna littafin akan shi tunda kun ce gaba ɗaya ba saukarwa da kowa komai ba kaga ilzamin hujja ake nufi ina fata an bayyana mun dauka akan mutanen maka rigimar shine mutanen maka kan ya haɗa kuma gana da saura dan ne za a ce ta ji a zauna mai karatu ta sai mu dole ha wa tubbuna kabira ina fata an bayyana to anan ne sai qira'a ta biyu ta zo mana qira'a ya ji a zauna mai karatu ta wa yubduna wa yaqulu kabira yaj'alunahu qaratisa yubdunaha wa yukhfuna kathira wato wurin da aka gama maganar su mutanen makka wa ma qadara Allah haka qadarihi in qalu ma anzala Allah ala basharin min shay قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إذن تنبيه أن غمر أما يجعلونه قراطيس يجدونها ويخفون kafira. shi wannan littafin da aka kafa annabi Musa Yahudawa suna sa shi suna kwafata a cikin takardunsu yuguduna ha ku bayyana wani sashi wa yakuna kathira ku koyi wani sashi kaga yadda aluna hu yuguduna wa yakuna dik da balil ghaiba wanda ke yahudu da yahud wato ayar dan mutanen maka suka ka amma tunda an yi magana a tsawa da aka wani labarin yadda su yahudawa suka mu'amalanta a tsawa da wajen ka fata cikin littattafai wajen bayyana wani abu wajen koyi wani abu abin da ya dace da son zuciya a faɗa wanda bai dace da kuma a koyi to kaga wannan wato ayar tana magana akan su bi ke sai dai asalin sababu nuzul ha kullu mutanen makka amma kuma yahudu an batan sa yazo cikin ayar ne kadai domin kasancewar suna da alaka da littafin da aka fakar annabi Musa ina fata an fahimta to abin da waɗansu malamai suka faɗa amma in mun dauki sana'a ta ja'aluna wa qara'uha waɗansu suka ce an yi an gama da maganar sai kuma aka dawo ana zargin yahudu ta ja'aluna wa qara'uha tujruna wa tuqtuna kafira wato kaga dai daddai ma'anar za ta iya miƙewa ubangiji yake man anzara alkitaba alladhi a bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa zai an zara wannan tambare shi ne Allah Allah ne ya saukar da wannan littafin sai za ce qul lillahi sai da Allah ne ya saukar da to wuri idan muka manta ba wani lokaci mun taɓa bayar da ansa dangane da waɗanda suke kafa hujja da wannan aya wajen halaccin mutum ya ambaci Allah da kalma da wanda ke hakikanin gaskiya wannan aya ba ta zama hujja kan wannan mas'ala eh, idan wai kulillahu Allah ce ku ce Allah wato ko wannan yana halakin mutum ya ta Allah Allah Allah a matsayin zikiri wanda wannan ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan zikiri da manzon Allah ya koyar da duniya zaka samu ya zama cikakkiyar jumla jumla cikakkiya tantan cikakke subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم duka waɗannan kowanne kantansu kalma ce ko jumla ta tafiya amma kalma ɗaya Allah ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim kadai mutum baya furta ta kuma a ce yayi zikiri dan ta kunshi yabo ba ta kunshi kuma kunshi ba lokacin da kace Allah Allah ko Allah ne bata ce ba Allahu akbar Allah mafi girma kaga yabo ya zo subhanallah sarki ya tabbata da Allah kaga yabo ya zo walhamdulillah dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah Allah ne ya tantance shi kada da yazo amma Allah kadai ba yabo ba ku ta ga wannan ban gini bane kuma kafa hujja da wannan ayar baya zama wannan aya duk kaga an ce qulillah ba kalma ɗaya bace ba dan a cikin nahawu akwai abin da kula ta kadiri ka fado ta kalma ɗaya kuma kaddara ta da tunani ya da zuci ko da bai da ido a rubuta ba tunda an ce man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa wane ne saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi anzalna anzalna kitabul ladhi wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi ya ce kulillahi abin nufi kulillahu anzalahu kalmar anzalahu akwai ta a farkon aya da haka ba sai an nemi ta ba nan gurin kulillahi ma'ana kulillahu anzalahu ko kulillahu anzalna kitabul ladhi ja'a bihi Musa ina ya ina fadan banda al-imam ibn kasir yayi magana mai kyau da mun rubuto mu da ita nan gurin yace kana ali ibn abi talha ali ibn abbas ali ibn abi talha cikin tabi'ai ne an karɓo magana daga abdullahi da abbas dan abdullahi da abbas kulillahu anzalahu yace da aka ce kulillahu din nan abinda ake nufi kulillahu anzalahu ibn kasir yace wa hadha alladhi qala ibn abbas huwa al-muta'ayyin wannan abu da abdullahi da abbas ya faɗa wajen fassara ayar shine abin da ya zama dole duk mai tafsiri ya faɗi في تفسير هذه الكلمة تكون فسر ومن كلمة قل الله لا ما قاله بعض المتأخرين با أبين دولان كما لمن كرسين سكا فتابا من ويلتوا أن معنى قل الله وي معنى قل الله لأكسي أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله كانت كلمة وتمدنا في ومن كلمة إتكي كلمة الله yace wa hadha alladhi qalahu hadha alqa'il wannan magana da mai magana ya faɗa yaqulu amran bi kalimatin mufrada ya zama kamar Allah na umarni yi amfani da kalma daya single tare da mutum ya sa cikin mutum ya kawo zance da kalma daya tak la amfani arab a cikin harkar larabci fa'idatan yahsulu sukutu alaiha irin fa'idar da ya halatta idan ka faɗa kai shi dole ba zai yi ba sai ka kawo tantan cikakke wannan ita ce magana ibn kafir a cikin tafsirin sa yau shekara ɗari takwas baya ko sama da haka ya riga ya rubuta ta da kalmar arbu duk wanda ke so sai duka cikin labarai idan sa sai buɗe ibn kafir da kasan fasaran wannan ayan kulillahu zai ga wannan magana da muka faɗa wannan shi ne daɗin da'awa ta sunna duk da da take ginuwa akan ilimi akan bayani akan hujja eh ba kul hatu ka ce da mutane ku kawo hujjar ku kawo dalilin kuma ga sunan a cikin alfiya ta ibn malik ibn malik ya wa hadu ma yi yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man kuma. wa fi jawabi kayfa zaidun wal dalil wa zaidun tughni anhu al-dhurr yadda ga abin da a iya hararo shi a cikin zuci to akan shafe ku ba sai an faɗi shi da baka ma'ana a cikin ka'ida da larabci a cikin drama da larabci kasance zaidu idan mutum ya zo ce mana inda kuma wane ne a wurin ku sai da kai zaid kaga anan kana nufin inda na zaidun kaga jumla ce ai ga inda na gabo ne zaidun kaga jumla ce kan kan zaidu kace da jumla kan kalmomi amma idan ka kace zaid kaga ka furta wancan kai kyale wace ah. wa fi jawabi ka zaidun kul dana idan ce ya zaidu ya jibi biki ya wani hali yake ciki sai kace dana kana nufin zaidun dankun kuma na marudun ma'ana zai bukatar lafiya amma sai kawo dani ba tare da amfani kalmar sai ma'ana dai ka'ida ce a cikin larabci faraniya galibin waɗanda ake tattauna da su sai dai sun santa amma ba sa son su faɗa tun da sun gina wani mutane akan wani abu shekara arba'in baya yanzu kuma suna ganin su zo su ce sun kasa wato bai kamata ko kuma dama can musu santa albarkacin makaranta kai su ce amma ba karatu su wannan kuma kaga daban babu yadda zaka yi da mutum idan ya zanto wannan shine halin su qulillahu thumma zarhum fi qawlihim yal'abun sai da su ubangiji ta ala shi ne ya saukar da littafi sun mazarhum fi khawdihim yal'abun sannan kyale su sun fi khawdihim a cikin kotsawar da suke kan fata yal'abun sun ɗauki addini a matsayin wasa wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun wannan shi ne littafi mai albarka wanda muka saukar musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gaskata littafan da suka gabaci ya gaskata a saura da linjila da zabura da sauran littafai ولتنذر أم القرى wa man haula mun saukar da shi a kanka dan ka gargaɗi uwar alkaryu uwar alkaryu ita ce makka to me yasa aka ce da makka uwar garuruka uwar alkaryu gaba daya na farko dai a can ne farkon taki yake a banka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan hudan lil-alamin farkon gini a banka a sararin duniya shine takin Ka'aba kaga daga nan gurin ne kuma ginai suka haɗe duniya kaga ita ce uwar alkaryu kenan sannan kuma kasancewar wurin kayakin Allah ne a nan wurin wahayi ya rinka daga zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga maka ta zo uwar alƙarni ke sannan kuma wato a geografiyance maka to tsakiyar duniya kuma daidai inda ka aba yake nan ne tsakiyar duniya in ka tafi ta da yamma kudu da arewa ratar tafiya tsefi zuwa ƙarshen duniya kaga ta zama ummul qura din ke litunzira ummul qura wa man haula wato da wanda suke gaba da ita idan an tawo da suke gaba da ita ma'ana dukkan garuruka na duniya su ne man haula duk garin da ba maka ba gefe ne amma maka ko tsakiya kuma duk garin da ba maka ba kauye ne maka ko binni binni a aqida ta musulunci a islamance ila binni a aqida ta binninci wannan kuma wani abu ne daban litunzira umman qura wa man haula والذين يؤمنون بالآخرة lalle waɗanda suke yi imani da ranar ƙarshe yu'minuna bihi za ka samu suna imani da wannan Alƙur'ani mai girma wa hum ala salatihim yuhafizun kuma za ka samu suna tsare sallolin ku ba sa sakaci da sallah mai iman da alqur'ani baya sakaci da sallah wannan ke nuna karfin alaka tsakanin littafin annabi Musa wato at-Taura da kuma littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Alƙur'ani mai girma za ga idan an ambaci a taura sai a kawo magana alqur'ani man anzala kitaban ladhi ja'a bihi musa an gama sai wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun a cikin kitabun sura al-an'am nan a can gaba ko karshe ma abin da ya faru kenan da Allah ta wa anna hadha siratun mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون التوراة تأتي مجال القرآن كيفي قال إن بلا أتجاب أم بسيطة حتى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمسلمين سنة وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منهم قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق المستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وكو ان بس اشهر القران كتب الجنه بعد رجع ان بس الجنه با ذلك الجنه تسجد بزمن القران كم دليل malam suka ce da yawa daga cikin hukunce-hukunce na at-taura sun fi kamance ya da na sama da na linjila sannan kuma da yawa wato ita a tsaura ita ce asali a hukunci amma linjila sharhin ta ne da haka sai ake magana akan asalin ba sharhin ba ina magana da fahimta wato akwai ababen da suke cikin asaura maiman su aka yi a cikin linjila ba sababbin hukunci hukunce bane ba sai ɗan kaɗan kamar da yake wani uhilla lakum ba'dan ladhi حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وأن يسعى إذا حلاك من قلبه تكان لتاس الأشارة لكم لتاس في القرآن من جمع أبين لما فتح آدم لدي أن لا تمام لابا وأن نمتع سورة الله سبحانه